bisa ga kundin tsarin mulkin Najeriya da ofis ɗin matan shugaban ƙasa wato first lady da komatar matar gwamna a jiha wanda ake kira first lady a takaice kuma a gasa ba wannan ofisoshi ba wani hurin ko kuma wani tashi shi ne ya ba da dama na a kirkiro wa'annan an yi shi ne bisa ga siyasa abubuwan da ake yi ofis ɗin matar shugaban kasa ko ko matar gwamna gaskiya ita ce ba kan doka ko ba kan ka'ida. barista yakubu salibawa wani lauyan tsarin mulki a najeriya kenan ke tsokaci dangane da matsayin ofishin matar shugaban kasa ko gwamna da ake kira first lady da kuma masu sharhi ke cewar galibi ana amfani da irin waɗannan ofisoshi wajen barnata da dukiyar jama'a na tuntuɓi mai magana da yawan fadar shugaban najeriya malam garba shehu ko ina matsayin shugaba muhammadu buhari dangane da ofishin na first lady shugaba muhammadu buhari ai bai ɓoye ra'ayinsa cewa shi wannan wato suna na first lady shi bai karba a gare shi ba ba kuma ma sunan ba shi duk wani abu da yake doka ba ta yarda da shi ba babu shi a tsarin mulki yayi alkawari da ma ba za a gudanar da shi a cikin gwamnatin ba. To amma duk da haka akan ga irin waɗannan matan shugabanni na tafiya cikin jerin gwanan ɗirka ɗirka motocin gwamnati ana masu jiniya da tawagar ƴan rikiya masu yawan gaske baya ga naɗe-naɗen masu masu hidima da masu basu shawara da nau'o'in mataimakan musamman da duk ake biya cikin kuɗin talakawa. To shin ina matsayin wannan a kundin tsarin mulkin Najeriya ga lauyan tsarin mulki barista yakubu salibawa abin ka duba kundin tsarin mulki duka daga feji farko zuwa karshe ba amma an bata sunan matar shugaban kasa ko matar gwamna gaba ɗayansa abin da aka magana shugaban kasa da gwamna mataimakin shugaban kasa mataimakin gwamna amma duk wani abubuwan da ake yi na da maka najeriya ba mu kan rumba wadda ke ta demokradiyya sahihiya inganta a ɓata kuɗin al'umma saboda mace guda. honorable fatima talba wata tsohuwar yar majalisar tarayyar najeriya ce a nata bangaren na goyon bayan wani ofishi na first lady. babu dalilin da ya sa za a rufe ofishin first lady. rusa first lady ya nuna cewa ba damu da harkar mata ba ne. ofishin first lady yana da muhimmanci ba kaɗan ba. a gurin mu mata duk wanda kake bi yana cewa bai da amfani ka tattance za ka zama ne za su cewa ba shi da amfani akasarin office din first lady dinnan a jiha ko a sama shi ne yake kula da harkokin mata Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria